Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 15 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Jami'an fadar White House sun faɗa cewa Amurka ta yi alkawarin baiwa kasashen Afirka dala biliyan hamsin da biyar. Jami'an tsaron Iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin Bagadaza jiya Laraba. Sannan ƙasar Ukraine ta ce ta dakile wasu hare-haren Rasha na jirage marasa matuƙa guda goma sha uku da suka kai Kiev. Kanan kenan. A cikin shirin za a ji cewa a yayin da aka shiga rana ta biyu a taron shugabannin kasashen amurka da afirka shugaba akufo ado ya yi kira ga shugabannin afirka da kasar amurka da su ɗauki matakin mayar da afirka wurin zuba jari har ila yau a kan batun taron shugabannin kasashen amurka da afirka alheri grace abdu ta yi ƙarin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron sannan kamar kowace ranar mai kamar da ta yau alheri za ta kuma sake shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe amurka na shirin baiwa kasashen afirka dala biliyan 55 nan da shekaru uku masu zuwa kamar yadda jami'an fadar white house suka bayyana sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba joe biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin afirka alkawarin tallafin na shekaru uku na amurka ya kunshi dala biliyan ashirin don shirye-shiryen kiwon lafiya da yake jawabi ga shugabannin afirka jiya laraba a taron kasuwanci shugaba joe biden ya ce amurka na kan gaba ga makomar afirka nan gaba kuma ya sanar da sabbin damarmakin kasuwanci da alkawuran samar da ababen more rayuwa da suka hada da samar da makamashi mai tsafta da tattalin arzikin zamani. And improving Africa's infrastructure is essential to our vision of building a stronger global economy. Biden ya ce haɓaka ababen more rayuwa na Afirka yana da muhimmanci ga burinmu na gina ingantaccen tattalin arzikin duniya wanda zai fi dacewa da irin matsaloli da muka gani a cikin 'yan shekarun da suka gabata. Shugaban na Amurka na fuskantar wasu soke-soke na rashin ganawa da shugabannin na Afirka da ya karbi bakuncin ɗaya da ɗaya. Jami'an gwamnati sun ce nan ba da jimawa ba Biden da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da wasu sakatarorin majalisar zartarwa za su kai ziyara Afirka domin tattaunawa dalla-dalla. jami'an tsaron iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin bagadaza jiya laraba kamar yadda rundunar sojin iraki ta sanar an kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka ɗana ya tashi a wani samami da jami'an tsaro ke yi a yankin kan da ke gundumar tarmiya sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan rundunar ta hamsin da tara da wasu mutane biyu sanarwar ta kara da cewa laftanar janar Qais al-Muhammadawi, kwamandan sojojin ƙasa na Iraki, zai jagoranci gudanar da bincike a yankin domin gano musabbabin fashewar. Nan take dai ba a sanar da waɗanda suka aikata laifin ba. Gundumar Tarmiya dai ta sha fuskanta har harar da dama daga ƙungiyar IS tun bayan da jami'an tsaron Iraki tare da taimako daga ƙungiyar ƙawance da Amurka ke jagoranta suka fatattaki ƙungiyar a wani farmakin soji. Ƙasar Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa ta daƙile harin da Rasha ta kai birnin Kiev, inda ta yi amfani da makamin tsaron sararin samaniya ta harbo wasu jirage marasa matuƙa masu tarwatsa kansu guda goma sha uku. Ko da yake tarkacen wasu jiragen da aka harbo ya lalata gine-gine guda biyar. Magajin garin babban birnin ƙasar Vitali Klitschko ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gundumar tsakiyar shafshankiyaski da ke tsakiyar cape a harin da aka kai da safe sai dai ba a samu asarar rayuka ba an kai wani gagarumin harin jirgi mara matuki a cape ma'aikatar tsaron ukraine ta wallafa a twitter a bayyane yake cewa sojojin rasha suna jin kwarin gwiwa ne kawai lokacin da suka kai hari a garuruwa masu zaman lafiya jirage marasa matuka sun kasance wani bangare na gudan wuta tare da rokoki makamai masu linzami da bindigogin atilari waɗanda rasha ta yi amfani da su tun watan oktoban da ya gabata don kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki kamfanonin ruwa da sauran kayayyakin amfanin jama'a wanda take yunkurin dakushe fatan 'yan ukraine a farkon lokacin sanyin hunturu. jima kaɗan hafiz zai sake dawa da ƙarashen labarai kafin nan bari mu shiga fagen mu. a yanka aka shiga rana ta biyu a taron shugabannin ƙasashen amurka da afirka shugaba a akufo ado ya yi kira ga shugabannin afirka da ƙasar amurka da su ɗauki matakin mayar da afirka wurin zuba jari ci gaba da wadata domin dakile yawan fitan matasan nahiyar neman ingantaccen rayuwa a wasu sassan duniya wakilinmu idris abdalla bako daga birnin accra na dauke da karin bayani da yake jawabi ga mahalarta zauren shugabannin matasan afirka da 'yan asalin afirka da ke kasashen waje a zaman wani bangare na taron amurka da shugabannin afirka na shekarar 2022 wanda aka yi a gidan tarihi da al'adun amurkawa 'yan asalin afirka da ke washington dc wanda aka yi wa takin daga muryoyi zuwa ga haɗin gwiwa mai ɗorewa shugaba kufu ado ya ce lokaci ya yi da afirka za ta daina bara sannan ta ɗauki matakin da ya dace na kashe kuɗaɗen afirka a cikin nahiyar domin samun ci gabanta africa the Tilas ne mu taimaka wajen sanya Afirka ta zama wurin zuba jari, ci gaba da wadata, amma ba daga inda matasanmu ke tserewa da fatan samun damar rayuwa mai kyau a Turai, Asiya ko Amurka. Wannan shine abin da bayan dawowar ke neman yi. Don haka za mu iya samun riba mai yawa daga dangantakarmu da waɗanda suke ƙetare ta hanyar haɗin gwiwar da za ta amfanar da juna kuma a matsayin abokan tarayya na ci gaba. Shugaba kufado ya kara da cewa 'yan Afirka na da kyakkyawan dalili dalili da za su yi alfahari da arziki da ababen sha'awa da ke tattare a cikin kyakkyawar nahiyar afirka girman yankin afirka shine na biyu mafi girma a cikin nahiyoyi bakwai kuma wanda ke da kashi talatin cikin ɗari na sauran ma'adanai masu daraja na da wurare masu ban sha'awa a wannan duniyar akwai tsire-tsire da dabbobi masu abubuwan al'ajabi na duniya kuma masu muhimmanci ga rayuwar duniya ina jin abubuwa da yawa game da buƙatar canza labarinmu kuma mu ba da labarinmu mai kyau kamar yadda ake cewa babu abin da ke yin nasara kamar nasara idan muka yi aiki da shi idan muka daina zama mabarata kuma muke kashe kudin afirka a cikin nahiyar afirka ba za ta buƙaci neman girmamawa daga kowa ba za mu sami girmamawar da ta kamace mu mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris wacce ta yi jawabi a taron ta jinjina wa shugaba kufadu domin jajircewarsa wajen karfafa alakar da ke tsakanin amurka ghana da sauran kasashen afirka a cikin kwanaki da watanni da shekaru masu zuwa gwamnatin mu za ta ba da lokaci da kuzari wajen karfafa haɗin gwiwa a faɗin nahiyar haɗin gwiwa mai mahimmanci bisa amana da buɗe ƙofa haɗin kai da motsi. moriyar juna gwamnatinmu ba za ta yi aiki da abin da za mu iya yi wa afirka ba amma za mu iya yi tare da afirka A wani labari mai alaka da wannan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da cewa tawagar haɗin gwiwa kan damarmaki ko POD a takaice za su zo birnin Accra na ƙasar Ghana da aka yi lakanin POD Ghana 2023 a watan Fabrairu. Wanda zai kai tawagar Amurka masu zaman kansu zuwa Ghana a watan Fabrairu. Ya ce tawagar za ta zo Accra daga ranar Litinin 6 ga wata zuwa Juma'a 10 ga watan Fabrairu 2023 domin ba da damar haɗin gwiwa gwiwa tsakanin bangarori masu zaman kansu na amurka da na afirka ta yamma ofishin harkokin kasashen wajen amurka ce ke shirya haɗin gwiwar pod tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu na amurka da wasu zababbun kasashen duniya idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah bako Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗa jiya laraba cewa sojojin Eritrea sun kashe kawunsa a yankin Tigray na ƙasar Habasha. Ministan yaɗa labaran Eritrea Yamani Gabriel Meskel bai amsa buƙatar jin ta bakinsa ba kan zargin. Darakta janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tsohon ministan habasha wanda ya fito daga yankin tigray a baya ya kasance mai sukar irin rawar da habasha ta taka a rikicin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu a cikin mintunan ƙarshe na taron manema labarai a geneva da aka mayar da hankali kan cutar covid-19 tedros ya ce ya kusa soke taron saboda baya cikin nutsuwa bayan da ya samu labarin kisan kawunsa kwamandan yaƙi jambiya kareri ya jagoranci dakarinsa da ke yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayin M23 da ake matuƙar tsoro. Shugaban da ya kira kansa da Laftanar Janar yana jagoranta wata ƙungiyar 'yan bindiga da ake kira da ƙungiyar haɗin kai mai hankoran 'yancin Congo wato APCLS galibi mayaka ne daga ƙabilar Hunde a wani kawance da aka kulla domin dakile yunkurin ƙungiyar M23. Ƙungiyar APCLS da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe don yakar mayakan kareri mai shekaru 60 ya shaidawa wakilan kamfanin dillancin labarai na afp a hedkwatarsa da yake aiki a wata buka a yankin kitshanga na lardin kibu ta arewa kwamandan wasannin kareri ya shafe sama da shekaru 25 a cikin daji ciki har da yaƙi da ƙungiyar m23 a 2012 Ƙungiyar M23 da Tusi ke jagoranta na ɗaya daga cikin ɗimbin masu ɗauke da makamai da ke fafatawa a gabashin DRC mai fama da tashin hankali. Da yawa daga cikinsu sun gada ne na munanan yaƙe-yaƙe guda biyu a ƙarshen ƙarni na ashirin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har ila yau akan batun taron shugabannin kasashen Amurka da Afirka. Alheri Grace Abdu ta yi ƙarin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron. Eh, wato hadiza rana ta biyu ta wannan taron mafi mahimmanci duk da yake dukan ayyuka shirye-shiryen da aka yi a cikin wannan taro suna da mahimmanci sai dai a wannan ranar ce shugaban amurka mai masaukin baki shi joe biden ya yi kaddamar da taron harkokin kasuwanci wanda ya kunshi 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arziki da aka gayyata a wannan taron bisa ga sanin cewa ba shugabannin kasashen nahiyar afirka nan kadai aka gayyata a taron ba akwai hamshakun 'yan kasuwa da waɗansu dai da suke da ko shugabannin kamfanoni ko dai waɗanda suka yi fice a fannin rayuwa da yake ba da gudunmuwa ko kuma inganta fannin harkokin tattalin arziki to a yau din kuma shi shugaban jamhuriyar Nijar da takwaransa na Benin suka sa hannu a wata yarjejeniya da Amurka da ta jibinci harkokin kasuwanci. Bisa ga bayanin da jami'an Amurka suka yi a wurin wannan sa hannu a yarjejeniyar aikin nan sun yi bayanin cewa sama da mutane biliyan ɗaya da rabi ne za su amfana da wannan shiri. suna kuma bayyana cewa ba jamhuriyar Nijar da kuma kasar Benin kaɗai za su amfana da shirin ba amma har makwabta da suka hada kamar su Tulu da sauran kasashe da suke makwabtaka da waɗannan kasashe za su amfana da shirin wannan shirin banda harkokin cinikayya sun bayyana cewa zai taimaka wajen bunƙasa ayyukan noma ana ganin cewa zai zama wata dama da matasa za su samu ayyukan yi an ma batun cewa wannan shiri da shirye-shirye da ake ana ƙoƙarin ganin cewa an inganta matsayin ƙarfin tattalin arzikin mata da ganin an samu ƙarin mata da suke shiga harkokin kasuwanci da za su iya dogaro ga kansu. To banda haka kuma eh, wani abin da ya ɗauki hankali a ciki shine sanarwar da jami'an gwamnatin amurka suka yi na cewa shugaba joe biden zai ba da tallafin kuɗi da za a gudanar da ayyuka ƙasashen nahiyar afirka cikin shekaru uku amurka tana shirin kashe dala biliyan hamsin da biyar a ƙasashen nahiyar afirka a cikin shekaru uku masu zuwa to sai dai a waɗansu da muka nemo jin ta ra'ayinsu dangane da wannan sanarwa sun nuna cewa kusan sai ka ce jefa dutse ne a teku duk da yake dala biliyan hamsin da biyar ɗinnan kuɗi ne maƙudan kuɗi amma suna batun cewa da yake ana batun nahiyar afirka ne baki ɗaya ba wani sashe ko wata shiya ko kuma wata ƙasa ɗaya ba wannan kuɗin idan aka dube su za a ga ba lalle ne ya yi tasiri kamar yadda ake sa zuciya zai yi ba a kasashen nahiya afirka nan in ma aka kwatanta da abin da amurka take kashewa a waɗannan kasashe ko kuma kasashen duniya a cikin shekaru daban. Ok, to kin yi maganan cewa lalle kasashen Afirka za su amfana da wannan taron. Ta yaya kasashen za su amfana da wannan taron? Eh, to kamar ah, yadda na bayyana na farko dai a dunkule a matsayin nahiya burin kasashen nan bisa ga bayanai shine su ga cewa sun samu shiga wannan kungiyar manyan kasashe masu G20 dinnan. sai dai wani bayani da wani mai fashin baki ko kuma mai kula da lamura shari kan lamura yayi da dangane da wannan ya bayyana cewa abin da suka fara nema tun sama da shekaru 20 da su gabata shine su kasashen afirka nan su samu kujeran dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yadda za su iya samu ikon hawa kujeran naƙi. Madalla tattaunawar mu kenan da Alheri Grace Abdu kan babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2022. A wannan shekara mai karewa shirin domin iyali ya taɓo batun cin zarafin mata a cikin gida bayan mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya a Najeriya inwa Nwachukwu wadda ake zargin mijinta da gallaza mata azaba da kuma kashe ta. lamarin da ya ƙara jaddada cewa ba mata marasa ilimi ko kuma marasa galihu kaɗai ke fuskantar cin zarafi a cikin gida ba bayan auko wannan lamari shirin domin iyali ya zanta da minista harkokin mata paulin talin da kuma mustapha suleiman wani ɗan fafatuka kan wannan lamari a tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta. zuciya na da nauyi ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na waye da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kamar karuwa take maganan cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa na cin zarafin matan nan a gurin aiki ne a gidaje ne wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba to ita wannan gospel singer ce ciku waciku mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyanta tana samun fita kwarai amma wannan mai gidan shi ba ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin in yadda na zauna da 'ya'yan na yi bincike na ji irin halin da yaran nan ke ciki da wasu har ya kai na mutuwa wato kin je har gidan na je har gidan na yi awa hudu a gidan na ji labarin nan ran lahadi ban yi bacci ba na tura protocol na nace a je a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan na ce yana nan a zaune na ce bai isa ba maza na sa a yan sanda aka je aka dauke shi. Allah ya sa kanin ita ya marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka aka dauke shi to domin zaman sha gidan ya takure 'ya'yan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi ya'ya hudu duka cin zarafi cin mutunci zai da ta ya ce da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani ginin da ba ba gama shi ba anan nan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana ihu tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba ƴaƴan na ta fa ya zai kulle sa ɗaki ya dake su in ta zo ta ce za ta raba su ya haɗa ta da su ya dake su ta je ta yi report ma paston ta wai faston ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya haraba ta da iyayenta da yan uwanta yan uwan ba da masu zo gidan ba ta da yanci ta yi waya ma wani ya karbi wayanta shine yake komi in ta je ta yi wakan aka biya ta shi zai karbi kudin in za transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi ba ta isa ba ba ta da account ba ta da nata account komi tana hannun shi ne to damuwa na shine dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan mutsiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba ba abin da yake yi ita ne mai ce da gida ya karbi kudin sai abin da ya zama ya bata ina kuka da babban murya a madadin matan najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba muna so gaskiya ta fita muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazajin. masu irin wannan hali mustapha barin zo gare ka kai magidanci ne kana da mata da 'ya'yanka me kake ganin ike sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu su yi musu duka har a kai ga rasa rai a hajiya madina abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi rashin ilimi in the sense that baka ma san kai mai matsayin da Allah ya baka ba ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba. Shirin domin iyali ya kuma tabo batun yunkurin mata a jamhuriyar Nijar na shawo kan matsalar tsaro da ta fi addaban mata da ƙananan yara. Nana Jubi Haruna Mati, 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar, ta bayyana abin da ya sa matan suka ɗauki wannan matakin a hirarsu da wakilinmu Sulaiman Muni Barma. kullum in kaji an ce ana yanki akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi to in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin eh, halaye ne eh, al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka ɓoye ko ko muka yaudari kanmu da kanmu muka rihe mun cuci kanmu da kanmu shi yasa kuke ganin cewa da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai ba ne tashin hankalin da al'umma take shiga ciki wannan ma bangare na irin cewa hwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi din in an mutu an san an mutu ma gashi abin da hukuncin da mutum ya samu amma shi wannan aikin na haɗe Allah kaɗai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kaɗai ke iya fidda ta cikin ƙangin saboda bayan haka ta auku da ita duk irin aikin da kake da shi musamman mu alal misali in baku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lahiyarta sannan kuma irin a kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin e, wulakancin da ta fuska irin me ya same ta e, akan ko lahiyarta ko hankalinta da sauransu bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah za a sanin ya za ta kasancewa kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake eh, aukuwa a ciki. kamar yadda aka riga aka sani idan tashi tashi hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa nijar ma ana fama da wannan matsala a yau. eh ai kamar wani abu ne na gayi na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan in kadiba in ma baya za mu komowa Eh, irin yakin da muka hi sani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na yan Nijar ai hau boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya zaga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin na an karance shi tun farko har karshe in za a ɗiba gaba gaba abin da yau eh, yau kana a cikin yakin zaka gani an kawo irin shi zan ba da misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafin kafofin yada labaru zan ga cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi ma mata kaza yau ana shara'a kuma abun tashin hankalin za ga cewa bangaren biyu ne wa za cewa za a iya samuwa eh, su wa'anda suka kawo hari su suka yi ma mata illa to abun haƙula idan mata suka shiga an taɓa zauwa ko ko an zo wani lokaci su ma wa'anda ake tunanin su kara matan an samu yanayi da dama wanda su ma sun auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin eh, eh, e, mi ke faruwa ne a matsayin mu na 'yan adam e, e, ya kamata mu yi sannan kuma tabbas a Nijar ko da yake abu ne wanda ai wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito akan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Nijar ma akwai irin wannan fyaɗe da ake yi kenan mu ɓoye ma kanmu cuta ma kanmu ne sannan kuma yin magana ba a yi bane dan a tada ma al'umma hankali ko ko a yi wani zanga-zangan da sauransu a'a yin magana yana ba mu damo mu gane shin ga matsala abu ko sannan kuma wani mataki ya ɗauke kamata saboda mu tunkare ta insha Allah. To bayan rasuwar Osinaci dai kotu ta tuhumi mijinta da laifuka 23 da suka jibinci cin zarafi a cikin gida da kuma kisan kai yayin da mata a jamhuriyar Nijar kuma suka a aniyar ci gaba da fafutukar ganin an dama da su a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ke sa ana yawan yi wa mata da dama fyaɗe. Idan ta kama za mu sake waiwayar waɗannan batutuwa a shekara mai kamawa da izinin Allah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Suleiman muna Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar waɗannan shirye-shirye da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa adalla a gaida alheri grace abdu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice to hadiza ga labaran a takaice amurka na shirin baiwa kasashen afirka dala biliyan hamsin da biyar nan da shekaru uku masu zuwa kamar yadda jami'an fadar white house suka bayyana sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba joe biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin Afirka. Alkawarin tallafi na shekaru uku na Amurka ya kunshi dala biliyan ashirin don shirye-shiryen kiwon lafiya. Jami'an tsaron Iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin Bagadaza jiya Laraba, kamar yadda rundunar sojin Iraki ta sanar. An kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka ɗana ya tashi a wani samame da jami'an tsaro ke yi a yankin kan da ke gundumar tarmiya. sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan runduna ta hamsin da tara da wasu mutane biyu sanarwar ta kara da cewa laftanar janar kais al-muhammadawi kwamandan sojojin ƙasa na iraki zai jagoranci gudanar da bincike a yankin domin gano musabbabin fashewar shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗa jiya laraba cewa sojojin iritire sun kashe kawunsa a yankin tigray na ƙasar habasha ministan yaɗa labaran eritrea yamani gabriel meskel bai amsa buƙatar jin ta bakinsa ba kan zargin darakta janar na who tedros adhanom ghebreyesus tsohon ministan habasha wanda ya fito daga yankin tigray a baya ya kasance mai sukar irin rawar da habasha ta taka a rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu. a cikin mintunan ƙarshe na taron manema labarai a geneva da aka mayar da hankali kan cutar covid-19 tedros ya ce ya kusa soke taron saboda baya cikin nutsuwa bayan da ya samu labarin kisan kawunsa masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma